والسماع مكان الذات فيأتي النساء في الأرض فأتوا حتى هم أن لا يجدوا وما كمان من ya sa mace ta zama abin ado ne ga nan wajen iya bukatar sha'awarsa da inda ba zai iya samun walwala ba sai ya biya wannan bukata saboda Allah madaukakin kusa shi ne ya halitta ya saka masa wannan fitira a cikin halittar kamar yadda ya halitta ya halitta shi sa masa wannan fitira a cikin halittar ya ce ba a cikin da sashi ya dauke da hanya ɗaya ba zai tsaro da yasa aka ce in yana so ya sami da ita tana kwanci tana kallon sama ko yana so yana so ya sami da ita tana kwanci tana da ciki amma hanya daya ko yana so ya sami da ita tana cikin kamannin kamar rukuki ko in yana so ya sami da ita tana kamannin kamar wanda ya ko yana so ya sami da ita halin da zai sami da ita matakan cikin mahaifar da zai taɓa siya saboda ita ce abin da aka haramta miki ya sadu da matarsa tana cikin haila ko ne ba ko tana cikin gara ko ya sadu da ita mana bayan aka sake yi su idda ba ku komai da ita mana zai yi kuma cikin da ita ya sake in mace na da ciki cikin ta ko cikin wani wani ya yi saboda yawan ciki ko kiba ko nama ya tattaru zai iya cikin daji da cikin da ba zai a wajen ko hamatarta ko jikin ta kowane bangare suka ce mace sai ya kauce mai wani masu kai ya kauce misali da saduwa da ita a cikin haila ko ne ko cikin ikirani zai ji daji da hamatarta zai ji daji da cikin zai ji daji da duk bangaren da suka suka ce wannan ya shi ne bayani da suka kawo ke nan wani wani masu malamai da suka kawo wajen jin ya kasar da rago eh eh in za su karanta ba su sa'anan na ce babu ta tarihin kina kira na kira shi zaune yake babin da ke bayani har mutum mace ta hana zan da mata ta ba na bisa kai ma'ana ta kita ta hana ya ba da ita قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن عوف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما الله صلى الله عليه وسلم اذا باتت المراه هاجرة فراش زوجها ثم تكون ريحا من لجواري تكون كلمة ma'ana ta kibar da ba da tsakiyar da ba da ita la'anat al malaikatu hatta tusbiha wai malaiku za su talakanta ta har a waye ma'ana a cikin wannan dare da ta hana kin sanu da ita yana cikin bakin ciki da tashin hankali to haka malaiku ke suke la'antar ta har a waye gari in aka waye gari lokacin bukatar sa ya wuce haka kuma sa'an nan lokacin malaiku za su daina la'antar قال وحدثني يحيى بن حديث قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع وفي رواية الملائكة ذات ذات الأنفسة الملائكة الزحارة في سادة وزوالنيا جلسي تسلم كنت كباجي تأذى قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نار الى ترك الدرين اي حنوسا ما من رجل باب ولا مسلم يدعو امرأته الى فراشها da zai kirayi matar da فتح ta cikin fata illa kana lami fin sama isa idana laila illa kana lami fin sama man wani lami fin sama sai dai wanda ke sama sa su kanta laila sai ka fage ya fashi da jamana ta ke yake fashe Allah ke hatta ya sa anta har sai sun yi jiya ya yi da ya haƙura sa'an da sai Allah ya fashe قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه واول السند قال وحدثني ابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع واول السند قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا اذا دعا الرجل امراته الى فراشه wace yake ta, nan kuma yake zurashi duk ɗaya ne kuma ce da kiɗan da motar kiɗan mun gane ko to eh, ya mana kamata a yi a ɗaki ɗaya mace na da kiɗan da namiji na da kiɗan da ke na ko in kuma haka zai zama ke kiɗa ɗaya ne fa yadda waya ne ne kiɗa ɗaki ka ko da zuwa duk ɗaya ne إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته إن مسلم مسلم إكرامة تأتي كده sai ta ki fa ba ta gabana alaiha sai ya kwana a wannan daren yana cikin bakin ciki da bacin rai la'anan al-mala'ikatu hatta tusbih sai mala'ikatu sai ga waye hmm. eh ban ji ba ba sai ba ka

mana kutuba wacce ake yi ya ake ya aka yi da da'awa menene da menene ke sa a nemi mace aure ko menene da menene ke sa a tafiye da wani zama ne ta kauna kauna ya ya ake ya ake sababban da ke akwai ba su guda da ne ko eh za a kira da a ga juna mana ganin juna to sai suka ce abubuwan da ke sa su iya aure wani shi ne nazariyar da kulbul kulbul makari ma'ana a kai ko makaranta suka sai ya dace ta gidara sai ta gidara ko ta ko makwabtaka ko makaranta ko wani abin da ya haɗa sai ke ko makotaka ko makaranta ko wani abu dai kuma wani abu wani wuri ya haɗa suka saba da juna sai sha'awar auren ya yi na ɗaya ke ko matsala ta aljazibiyya ta jismaniya masu ke kan, kyan kyan kamanni duk namiji da zai ya kawai da to wannan daga ganin ta sai ta shiga ransa sai na yi aure mafi yawan aure da abin da ke a al-jazariyya ko usmaniyya ba haka bane matsala ta at-tashabu a tashabu akwai wani mutaba akwai wani abin da ya hada su shi da ita suka yi musharaka ya karanta lauya ya karanta lauya sai ga abin da suke karanta ɗaya abin da karanta ko injiniya ko wani abu ne da suka hada ko kabilar da kabilar ta ko mun gane ko su ne al-tijafa akwai an samu wanda su kyamu tsakanin mun gane ko sannan nazariyatu takamu na hudu kenan at-takamu yana ganin wannan matar tana da wani abin da yake ganin cikin shi ba shi yana son ya samu wannan ya kama ya kara kama ko in tana ganin wannan namijin yana tare da wani abin da ita ba ta da tana son ta aure shi don a samu a mu tare ba ka bane ko kuwa nazariyar ta'aru ta'aru ya san ne ta san yaya za a yi da namiji da namiji wane ne ya fi ganin wani wane ne ya sanin wani duk sa'an da kake da daraja ta baka ka ta ganin yadda abin da ke tare da to waɗannan su ne abubuwan da ke kulkulla a wani kuma ko saka unguwa ɗaya ko makaranta daya ko tashabo ko kome ko a attakabul ko kome sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba ku at wanda yake aka sabani wa'annan duk wa'annan suna sa a mutum ya aure yau da yi ko ko daya ko ya akwai a cikin hada su sai yi kiraki cikin wani abu ko tana ganin wani abu da rashi ba ce ko yana ganin wani abu da rashi ba ce ko wani wani wasu ta kama su ta kama to sai manzo Allah ya ce to kabul mar'atu li arba'i sai ce za a aure mace idan daya a mutu bi jama'a wa hasabiha wa maliha wa diniha fa tasarrufu ذات الدين guda uku ya faɗa aure ma'ana ba ce manzo Allah ce abu hudu ki fa aure amma namiji sai manzo Allah ce abu biyu ne ki fa aure su ne wani abu da إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجه إلا تفعلوا تكون فتنة كبيرة وفساد في الحال. ما تيجي أكثر من أي أبو ولا نمشي أكثر من ne kyau a gama sai a saukar da kyakkyawa kyakkyawa bai ya ya yi kake ya yi da ko ko dukiyarta ko dangantakarta ko addininta wanne ne cikin waɗannan guda ɗauki hankalin namiji a wurin wannan ke kudin da wannan ke mai wannan ke addini kowa da abin da ya za amma a sakin gaskiya menene ya fi jan hasken da la'akari matar da ta aure ta kafin ka aure ta menene ya fi da ta aure wani mutane da ke kyau haka ne ko ko kuskure ne haka ne akwai jayayya mene Thank you.

da aka yi yaki sai suka ci rabon wani manzo Allah ce wanda zai dauka sai sahabbai suka ce ne ba haka bane menene ainihin farko a kake afkar da zubar da jini a duniya ba haka bane to namiji sai shi aka ce mene ne kyau ga namiji وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه namiji abin da ke kyau a cikin afirka namiji in ka zai zai maka kyau amma kun ke inda tara sifar tari na masu ma'aurata guda biyu wata mata ta kalle ta kalle ne da ita biya ya bata ta tara ya haka wannan ta aure za ta inda tara a haka ne ko a haka samu kamar goma sha biyar za a samu goma sha biyar zuwa ashirin bisa ɗari zai ga shi da masu kyau ya zo zai yadda suke da kyau kamar irin iya kyau na shi ma yana da da haka za su zo za a yi ne mai kudin su to mai yawa san duk biyar bisa ɗari ko goma wace wace ya kara ba ta akan samu nawa duka ¿Dónde to sai ba sai manzon Allah yake guda hudu ne abubuwan da ke tare da ta ce sa aure amma da aka da ka ce guda biyu kyau a wata take da mace ma dinahu wa khuluqu to amma ke me ake bukata a da suke kallo suke yin kudin sa yasa sai mu shiga shiga wulakanci ne wulakanci an kaji ta tana a hajjan kudin da za ta hakura ba ta samu ba a tarbiyyantar da ita ba a ilmantar da ita ba a koya mata abin da ya kamata ta yi ba to shi ne ake haifar da wahalhalu da wulakanta ta ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ake so shi ne mace ta aure mutum mai mutunci mai addini in yana son ya girmama ta ba ya son ta ba zai wulakanta ta dan Allah mai mace ta fito a cikin rayuwar wanda yake da kuɗi da ya sa wani da kuɗin sa in yana son ta wala ta ta ba ya son ta wala ta ko ko a'a mai mutunci mai addini in yana son ta girma ba in kuma baya son ta tsoron Allah sai ana shi wala ta wanda ne mata wanda ne mata ko باب تحريم إفشاء سر المرأة باب الإذن حرام تقاومه كذب ريسي كذب ريسي فذا أبدت لا يا حرام تأذريك تجني سبو لقوري لسلاك النجل سلاك يا حلتا كفار لك تسعى من تبقنا فنيا بسر أي وجه سباتك أي وجه سباتك أي وجه سباتك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن مالك قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه من ذا الله ce wanda ya fi kowa yana cikin wanda ya fi kowa sharri ranar lahira wajen Allah mai sarki الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه mutumin da zai ga tsirrai matarsa daga tsirrai ko ya sami sanadi ثم ينشر سرها sannan yana bayyana a cikin yana da za ta da ta da ga aiki yake wannan abin za ka mai yin wannan zai waye gari ranar tashi alkiyama yana cikin mafi sharrin mutane a wajen Allah ma'ana Allah zai mai azab mai tsanani قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة إن هنا من يمن أمانة وصف أمانة على نشاشة القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وكيف وكيف وكيف تأخذون وقد أخبر إلى رغب وأخذنا منكم ميثاقا ba a aisha fada ba ma'ana tun da ka aure ka aure kun ga sirrin juna ka ga to haramun ne ka bayyana da ka fata ka fata wa qala ibn umayr inna a'zara sai ce wannan al'amarin haramun ne fada to tsakanin tsakanin da ita fa في وفي هذا الحديث تحريم إفساد الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الإمساك yake haram wannan hadisi na nuna haramun ne mutum ya bayyana abin da ke gudana tsakanin shi da matarsa na al'amarin jin daɗi yadda kake rukumanta yadda kake saduwa da ita yadda halin da yake yaya take yaya take wa wasu tafasil zalika zai na bayyana yana dalla dalla da yadda al'amarin Wa yake وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه yake da kuma abin da ke gudana na wurin mata lokacin rayuwa da ita maganganun da take ko a da take cikin ko na hayaniya ko shi a lokacin da yake rayuwa da matarsa hali da yake ciki na sumbatai na na mai ne da mai ne ya kan faru mun yake bai halatta na faɗa da ga yadda suke faɗa ga yadda suke yi ba ba da ba ba ba suna yi da ba ka faɗa ba ce wannan haramun ne faɗa sirri ne tsakanin da kuma yake babban amana to amma sai ce fa amma mujarrad zikirin jima'i yake amma fadar jima'i din ya alaka ko bai alaka ba fa in lam takun bi fa'ilatu wa la ilayhi hajatun fa makruh idan ba fa'ida da zai yana saduwa da masu sai yana kin saduwa da ita in akwai bukatun bukata haka ta kama an kafa dafa ya alaka ko bai alaka ba ya bukata haka ke samuwa kamar a hadisi da muka karanta ta jirgin ba in ta ji suke da zai ya manzo Allah wannan ta riga ta to in ya ce hakura ne ai ta riga ta ke masa duk ya je neman aure sai ce suka ce babu ne ka zo ka ce ai kana sai ka ka ta ko ka ce ba mai wannan ya aka ruwan ya ta sa na kai ke a kuɗu ba nafsar da ji da ke ina kurma da ya dace ba kurma da karar fata manzo Allah ya tsara ta masa da wannan ya ga maka fada babu li anna wa khilafu ruwa dan babu dai suka ce makaruni wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yuridu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw yakun wa in kana kadai hajatun aw taraka majlisin fa'ida idan akwai bukata fadar haka ko kuwa fadar haka idan aka fada akwai fa'ida بأن ينكر عليه الإعراب أو التشريع عليه الأجر على الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعله أنا وحسن وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا أجد لها أعرفتم الليلة أخذ ما تكتب يد الدري وقال لجابر الكيف الكيف يجي أحنكني أحنكني بهك بني suka ce in babu amfani in ka su faɗa to in zama da kai da ita ne ba kuma ba wai wani za ka faɗa ko wani ba tsakanin kai da ita ne kuke ba eh, Thank amma aka ce tsakanin kai da ita da gida ta aiki kuna jira me zai ka me zai kawo wannan me zai kawo ta wannan eh ni ta ji da ni to ma'ana in zama tsakanin da ita ne zai nuna mata abubuwan da zai kara sa ta zama ta kan yana son ta kwarai ko tana son ta kwarai ko zai kara armashin cikin rayuwar cikin tafiya ya halatta ko bai halatta ba sai zama babin ilmantarwa ke babu hukumin azumi babu da yazo na bayanin hukumin azalin azalin shine mutum yana saduwa da matarsa lokacin da zai yi inzali ya janye zuba ina hikima shine al'azal menene hukunci da shar'anci ya halatta ko da halatta ba ya halatta ko da halatta ba ya halatta ko da halatta ba ya eh so ne ne ke ne ne ya ba zai kuma na yi haƙƙin ta ne ita ma ta ji daɗin saduwa in ya zama da zai lokacin da zai yin zali zai kire ta ya rage masa jin daɗi sai da izinin da ba haka ba ya zali ya a amma ita ya dabba ba ba mun gane قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ربيعه عن محمد بن يحيى بن حبان عن محيرين انه قال دخلت انا وابو سلمة على ابي سعيد الخدري فساله ابو سلمة فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ كنت ما يا ابو سعيد الخدري وكان الله نعم انا مكان فقال نعم فزونا سيكاو كيف يتكلم يجي فزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني مصطلق فسبينا كرائم الأرض يجي وياك بني المصطلق bane mai salaf yaki ne aka je wajen wani ruwa maraici aka je aka yaki sai a samu matan laraba ce sai muka riba su manyan matan manya manyan laraba mana mata masu darajar cikin larabawa فطالت علينا الركبة sai da mana mun kima da barin gida an fita an ji kowa ya kima da barin gida a nan tsakanin da riyal mata da kan ya dauro suna sha'awar mata wara na fil gida yace sun sa tsuri ba mata ya suna son su sadu da su kuma suna son bayan sun sadu da su kuma za su iya sayar da su ko za su iya ba su fansa me yasa za ki yi azalu in ba kai an zaro baka sadu da ita har ta dauke ta hayi shi ke nan ba za ka yi da ita ta zama kuma wani mun gane shi kuma yana son yi guda biyu ya sadu da ita gida ne da ita in ya bukaci kuɗi ko ya sayar da ita ko ya ba shi fansa ki fanki kan biya ka sa amma in ya sadu da ita har ta dauke da aikata ta ta zama kuma wala kenan za a sayar da ita za a nemi ta ba da fansa ta zama ta kama maka to ke ne suna son su sami da sun ji daɗi amma kuma in sun tashi bukatar sayar da su sayar da su to yaya za su haka ya faru shi ne sai sun azalo mun gane ko fa'aratna an nastamti'a wa nahsila yake sai muka bukaci mu yi mu daɗi da su amma lokacin da zai inzali na tamani sai ya janye sai fita gaba fa kullu sai suka ce نسأل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنصرنا ce mu je mu yi wannan abin da Allah ko za mu mu tambaye shi ba me zai sa mu yi abu da Allah mu je mu tambaye shi ba to lokacin da ba manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam ya abin da zaka yi sai ka tambaye sai ka binciko ina sai da binciko ne Allah ya faɗa sunnar manzo Allah ne ya faɗa fasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala idan muka je muka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da ciki mun baro gida da jimawa muna sha'awar mata muna bukatar mata ga wa'annan kuma mun ribace su muna samu ne saduwa da su ne azaro fa qala la alaykum alla tafal yace kar ku aikata ko su ce a'a ko ku aikata ko ku aikata ma kataba Allahu khalqa nazamati nazamati ya ka'ira bi ila yawm al-qiyamah illa taqul yace ko ku azaro ko ku azaro jirran da Allah ya halice ba yace ba yace an samu ka ta ce an samu sai suka ce dan mutum na asalin ba shi da hujja ya ce ma ta fita da suke ba ta fata don yana sa kwararrun roba ba shi da hujja ya ce ma ta fita da suke ce ba ta fata ba sai ka doka ta kama dole ba ta ka sani wannan kwararrun ya hudu ka sani kafin kai asalin wani dan kadan ya shiga ko mai kai da mai ne duk ba ka da hujja ka ce don kana asalin ko ka sa kwararrun ba wannan cikin ba shi ba ne a alkalin ne da shi da tsari قال حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان الزبرقاني قال حدثنا محمد بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد في لا حديث ربيعة غير انه قال فإن الله أتمنى رواية أي أن هذا الكفر كتب من هو خالق إلى يوم القيامة الله يا رب والجزاء su haɗa zuwa a alfiya kana azalin kwararwa a ƙasa family plan aka yi duk abin da aka yi randa da Allah ya sa zuwan ya kai kuskure za a yi yaya za a yi to nawa ana haifar da kuskure a kan abu to dama to da to da yawa ma'ana in lokaci ko Allah da da kulli ajalin kita hadda Allah da kulli ke duk abin da ta sani yana da lokacin da Allah ya saka in lokaci bai kai ba duk dabara ba kai ba in lokaci ya kai ko ba a cikin zai kana kasuwa har rashin lafiya da samun lafiya haka kasuwa kad Allah ya kad ala Allah li kulli shay'in qadara komai Allah ya sa masa lokaci kaddara masa mutum ya kamu da rashin lafiya daga zarar mutum ya kamu da rashin lafiya in rashin lafiya shi ne wanda zan samu rashin lafiya zan samu lafiya ne kwana ɗaya za a yi sati biyu za a yi wata uku za a yi in lokacin da ke ba duk likitan da ya ke wallahi sallallahu alaihi wa sallam duk maganin da ka sha ba za ka samu lafiya saboda ajalin da Allah ya yi a sha wannan a sha wannan a canza wannan a canza wannan sai a zo a yi da dace da wani likita ko wani magani rannan Allah ya kaddara za a samu lafiya to duk likitan da zai duba ka rannan ya kwanta duk maganin da za a sha rannan shi ne magani ba ka bane saboda likita abin da zai su magani Allah ya ki bada lafiya amma na kan dai ba wanda ke kwana za a yi sai ko za a yi wata uku za a yi shekara za a yi amma lokacin samun lafiya na kai duk abin da ya ko tuwo ko tuwo ka cikin da samu shekara ta fara ba haka bane ko ruwa ka cikin da wannan magani da ka ga shi ne mai kyau wannan likitan da ya duba ya duba ka cikin da ya amma kafin wannan lokacin duk abin da aka yi ba za a samu lafiya mun gaji قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الدبئي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عن ابن محيرين عن ابي سعيد الخدري انه اخبره قال اصبنا صبايا fa na azumi yace mun samu riban yaki mata suka fara cin riban mu suka zama mu sai muka zama muna jin daɗi da su amma muna sun masa Allah an fa lana sa'an sai muka tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin ne sai manzo Allah ce wa innakum ku kuna ne wa innakum wa innakum to ku ku kuna azalo ne kuna azalo ne ma min nasamatin ka'ilatin ila yawmin qiyama illa hiya kaya babu wani rai da Allah zai karɓe sai sai lokacin da ya fi duniya ana kan maganin ba wa ba to ya danganta ya ya imanin ke imanin ka ya kai ka fahimci cewa imani kana da ilimi yana da karfin cewa fahimta cewa ka yi azanu ba ka yi azanu ba ta sha magani ba ta sha magani ba an sa ba an kawai mahaifa ba sa ba an kawai ba in tana da rabon ɗaukar ciki lokaci ya kai ko ku manta ko to nawa tana manta da dare ba ta ba da kai bari ya wawo to nawa ana manta a yi kuskure to nawa ana yi janye azanu a bai abu ya karfin sa ran ranar ɗaukar ciki ya kai ba a da zai hana ɗaukar ciki kuma ba abin da zai hana saduwa kuma in Allah bai kadar daukar ciki ba ya fi kowa ku kasa ya fi kowa zuba baka ya fi kowa yin kaza ba za to amma kowa da kai tsoron imani ba shi da karfin halin imani ya ce to a rage kan magani kwana ko a je a daure ko a yi kaza kaza kaza saboda a ɗauki lokaci shekara biyu uku hudu ko biyar ne ko menene wannan lokacin da aka yi shekara uku ko biyar ne in ma ba a sa komai ba za su ɗauki amma shi ba ka karfin imanin da za su yi ko kuwa waɗannan shekaru da aka yi ana kan maganin ko aka sa aka ɗaure ke shekara biyu uku sun ba ta ciki ba Allah ya kasar ɗaukar ciki wannan bai kasara ba to ko ba a sa ko bai ba za haka ne to amma kana da imanin da za ka yi karfi har da ba zai yi ba ko قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن المفضل قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري قال قلت له سمعت ومن ابي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ان لا تسالوا فانما هو القدر yake ko ku aikata ko ka ku aikata da wannan kalmar malamai sun ce faɗa ce ni na ce la alaikum Allah ta la alaikum wasu kace manzo Allah ya hali ne wasu kuma manzo Allah ya fada wa kai ko ko Allah ya kaddara zai adadin Allah ya masa za ta su ta ba a shekara ba a masar wani makaranta ne da matarsa ya yi ba wata babba ba suna shan maganin haihuwa ne ba sa son haihuwa ranar da Allah ya kaddara zai kaddara da su da haihuwa ke da su shekara biyar suna tarawa rana ɗaya وإما أنه لا يجب أن يكون ما kuma zai fi cikin duniya yadda ke fito dabara da kaucewa duk kana yi da yaya imani ka zai ke jurewa amma in kana da karfi ga abin da manzo Allah ya samu قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا فإنما هو القدر إيش أي قدر أقل أما قدر ولا جدا أقل قدر من الدنيا هي أي سنة تقوى بسيطة حيث وفي رواية باب قال شوبا قلت له سمعت ومن أبي سعيد قال نعم قال وحدثني أبو ربيع الزهراني وابو طالب الجهدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وهو الزين قال حدثنا ايوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رده الى ابي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال لا عليكم ان لا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر Kana محمد وقوله لا عليهم اقرب الى النحل ko ya ce kalbi na gano ko ya ce a a ya ce ko ku ko ka ku yi ba ya hana a cikin Allah ya tattara. Ala wa hadda fana Muhammad wa Lulukanna, ala hadda fana Muhammad wa Muhammadin, ala hadda fana kuma Auni, an Muhammadin, an Abdurrahman bin Bikiri, an Abdul Bikiri bin na fahari kana farajjal Aziz ba, hadda rajahu ila Aziz Sayyidina Qudiri, kana ذكر العبد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراكم أن أم أنتم أي مكان أذن وجه الله صلى الله عليه وسلم في منين هذا قالوا مثلتي الرجل يقول له المرأة تربط بيته منها ويكره أنها من المنزل إذا mutum yana da matarsa tana shayarwa yana son sa da ita ba ya son ta ba sai ya zuba mata da ba sai ya zuba ta ba ne cikin mai mai ta ta ba yake ba ya son ta والرجل تكون له الأمة ويصيب منها ويكره أن تهمل منه ko kuwa mutum yana da baiwarsa yana son sa ta yi sura mata jira ta sa ita amma ba ya san ta dauki shi ta haifar masa ta ko ya kana sai manzo Allah ce fala alaikum alla tafalu zakum fa inna ma huwa al-qadar wannan fala alaikum ina ma'anarsa kada ku yi ko kuwa in ku yi ko ku yi wannan ne fara ma'ana إن قدر مصري قدر مصري فإنما هو القدر قال ابن عون فحدث به الحسن فقال والله لكأن هذا الرجل قلت والله كما هو التوتر وانا قال وحدثني حجاج بن الشعير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمد محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بكر يعني عن ابي العقل وقال اياي حدثه عبد الرحمن بن بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لابي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العبد شيئا يقول لك الله يا نعم. يا قال نعم إيه. وساق الحديث بمعنى حديث بن عون الى قوله القدر قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر الحواري واحمد بن عبد قال ابن عبد اخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيب عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال ذكر العقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم أنت ما يقول Allah dangane da abin da yake me yasa sai ya kuke yin haka yake wa lima yasalu zalika dan me yake yin haka yake la ya fa'al zalika ba ولم يقل فلا يفعل ذلك أحد فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها yake ba kurai da za a halitta sai Allah ya sai ba yadda za a hana halitta ran da Allah ya zai duniya kai ka hana don kana azali ko ba قال حدثني هارون بن سعيد الايوبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه يا ابن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابي الوداع عن ابي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال لمن الله ما من كل الماء يقول الولد aka ce manzo Allah ya ya zance kazaro za mu ya kazaro kuke ai ba kowane mani za a diga cikin mahaifin mace zama za a kai ba ba kowane maniyi ne da Allah ya kaddara zai aikata ba wa idza arada ma wanda kai lam yamna ahu shay in Allah ya yi ya halitta ba abin da zai ana halitta abin da mun gane ko قال حدثني احمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن قباد قال حدثنا معاويه قال اخبرني علي بن ابي طلحه الهاشمي عن ابي الوداج عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانا مسلم صحابي يقول لما الله صلى الله عليه وسلم سيدي ان لي جاريه هي خادمنا وثانيتنا إذا كنا تسويا غاية إذا كنا خدمة إذا كنا في غوا إذا كنا تسويا خادمنا إذا كنا خدمة وثانيتنا إذا كنا جاية إذا كنا غوا إذا كنا تسويا وانا اطوف عليها وانا اكره ان تهملها kuma ina ina zagaya mata kuma ina ina zagawa da ita kuma ba na so ta mun gane yana da mai kuyanga ita ke musu aiki tana kai kawo tana girma kuma yana ta sha'awar tana saduwa da ita amma kuma ya san me yasa ba ya san ta ɗauki ciki dan tausaya mata saboda ayyuka na yawa a kanta ko ba ya san ta haifan mallaka ba ya san ta haifan mallaka ko yana so ya kiri ba shi ya sadu da ita ya ji daɗi ya ga dama ya tsayar da ita amma ya sadu da ita ya ji daɗi har ta ɗauki ciki na tana haifar da ta zama ummul walad lokacin da za ta yi ta zama ummul walad ba hanya ba hanya a tsayar mun gane fa qala sai manzo Allah ya ce i'zin an ha'in kita yake in ka ga dama kai azalu fa innahu sayatiha ma kudira hmm. abinda aka kaddara za ta haifa za ta haifa fala bi sai mutum ya zauna kwana biyu yana saduwa da ita yana azumi thumma atahu wa qala fa mai ki da wa wani manzo Allah sai ce qad yace ai ka dauki فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم قد اخبرتك ما الاباء انه سياتيها ما قدر لها ما mutum ba shi da hannun ne an zalo yake masu ta cikin da حدثنا سعيد بن عمرو الاشعري قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن حسان عن عروه بن زياد عن جابر بن عبد الله قال فعل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي يتي إيه يا رب أن هذا يبقى وأنا أعزل عنها إنما تأذل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله ولن باي hana ولن abin da Allah ya kaddara قال فجاء الرجل وترى كيف مثل مسلم يباكي له وعيشي فقال كيفي يا رسول الله ان الجاريه التي كنت ذكرتها لك حملت يا من الله ولن ما يجاكر ويبدا لك امر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله ni bawa Allah ne kuma manzansa ne ba zan kaji abu ba ko ma yanzu ana abin da na faɗa maka shine tabbas wahayi ana abdullahi da ne manzon Allah ya fara da ya fara sifofi guda ne abdullahi rasuluhu akwai sifa ta kankan da kai akwai sifa ta daukaka wace sifa ta daukaka wace sifa ta kankan da kai abdullahi sai Allah ya fara da fara da da kai saboda matsala man lillahi duk nan ne kankan da kai sai Allah ya kuma da ya kasa sai girman kai sai Allah ya kaskanta da shi قال وحدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاسم قاسم علي بكر قال اخبرني قوة بن اياب اياب بن عدي بن عدي بن عياض النووي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل جابر بن مكة يجيبنا أزل ألوكة القرآن نازل Za a yi lauka kuma fara siyan nau'in da ta'adda ya na hana anunsa. Ya ce da ake asalon abu ne da ba su da kyau. Da al ya sun ko da haram. Kala a daban ɗin kala tun bai tafi ne kala a daban a hasaru ba a yanzu kala a daban a mara ke na fahimta a na sami biya ta da ta قال وحدثني ابو غسان الاسماعيلي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعنا suka ce duka fashe suna azalo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kuma manzon Allah ya san da haka bi hana kuma akan haka azalo ya halaka ko ne halaka ba da wani sharadi Hè? Yer si vinyan. En bay wakit se kuyen vensi tri, ay pou nga madri. Kuyen vensi tri, lak e vlamadri, eke anou lak moun kouz kouz. ya zama kaza sai ya zama kaza ya wannan to amma ka auro ta yadda kake da haƙƙin ka faru da ita haka kake da haƙƙin ka faru da ita a ji ko ma ta ba ta da haƙƙi a ciki matar rifa a mai ta faɗa ya Allah ba ya iya yin komai ya zai ke ina mata komai sai manzo Allah ke so sai ke so da kuma wajen mai ma'ana shi da shi da kuma da an raba auren mu'akhadha Allah hatta ya rufa ba, mun gane ko in kaki ba shi da hanyar da zai mata azalo sai da izinin saboda suka ce ai azalo yana rage jin daɗin mutum ta ma tana samun jin daɗin ta ne lokacin da ta lokaci ya sa manzon Allah ya ce kada ka bar mata sai ku yi wasa hatta ya kuna bai da kuma rasulu me an samu ɗan sako tsakani da wa ma menene sako ne da ke wasanni da za ka yi da ita sha'awar kai samu awa ita ma sha'awar kai to a lokacin aka samu za ku fi jin daɗin juna za ku fara samun ɗaukar mai na soyayya za ku so ku so da soda za ku fi jin daɗin juna amma lokacin da kai kai ka ji daɗin ka tafiya lokacin na ta zai fara kai kuma ka gama domin ko kowa ne ne in ba da yana cikin kuruciya shekara kuma sha biyar sha takwas shi ne zai ci ne su ke gaba amma an yi kai lokacin da in ya zubar da na farko sai kuma shi ke nan sai ta ba ya ce aka ce kada ka yi saurin sai ita ma ta bukata babu tarihi wasu hasil masariya yake babu da ke wani ke bayanin haramci mace ne aka mace aka ji aka yi yaki aka yi mace wanda gari da ta dora wata ke zama kana da za ka samu da ko da ya kuri da ya yi ba zai in ba ta da ma aka ta yi in tana da ta yi ta da ta kaya ya zama tana da ba a ce haramun mai da ka saboda mai ito ga cikin manzon Allah ya faɗa قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن الزبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالقدس أتى بامرأة قدس

zai wuce gudu a tantin mutum sai ga matarsa matarsa sai da aka yi kowace iri mace ta ta zama cikin rahoto ga da ciki sai manzo Allah ya ga alaman mace ne da cikin mata da aka rubuta sai fahimci cewa wannan mutum na da ko ya da ita jiya ko yana ya sadu da ita to ne sai manzo Allah ya bayyana masa فقال لعله يريد ان يلم بها sai mu zala ce ah, wannan ta kuma yake tare da wannan matar da ya rubuce ta zama baiwa kuma ga ta da faqalu وسلم يجري في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد امرت ان الانه لعنا يدخل به يدخل معه القبر yace na so na la'ance ki la'anar da za ka bi shi har sai ya mutu ya karka bai ma'ana wannan la'antar istighfari ba ya ba za a kaifa yuwarriku wa la la yaya zai sa zai ba shi gado ko bai halatta shi gado ba ko kuma ya wasu takardun kuma bai halatta ba ina ba na wannan magana mace ce mai ciki aka limace ta sai manzo Allah ce wannan fato yake da shi ko ya sarrafa ta to in ya sami ita ne bai san hukunci ba sa manzo Allah bai sarrafa ta in bai sami ita ba to makasu aji man an tsammani zai sami ita ne aka aka fahimta to wannan manzo Allah ce dan ne zai sami ita in da yi ta ya ce ɗansa ne zai gaje shi alhali ko ba ɗansa ba ne ko kuwa ta haifi ya mai da wannan kan bawa ne shi da ya bai wa alhali ko ta ne ne kuka ce mai yiwuwa wannan ta tara da ta zama cikin rabuwa wata shi da ƙarfin da ke ta haihu an samu da ita. Mace ta kawo ta ta haihu da matar ta to yake an samu an samu ko yi cikin na mutum tafi da suke da ko ko a shi wannan da ya tsara kuɗi ya zama cire mutum shi ne ke da ɗan sa in shi ne ke da cikin ya zama kansa ne don zai mai da shi ba in ko ba shi da cikin mara cikin ta zo ya zai sadu da ita har ta haihu don mai cikin ɗansa ne kuma ya gaji abinda manzo Allah ya mun gane sallallahu alaihi wasallam babu jawaz al-ghilati wa hiya waqf wa karahat al-azl ita babu da yazo na cewa ya halaka mutum ya al-ghila al-ghila shine mazinata wa bijin ibada da ita yace kuma an karhanta kai azalu alawa hadathana qalbun bidani قال حدثنا مالك بن انس وهو السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى والنبو له قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن لوهل عن عروه عن عائشه عن عن جدامه بنت وابن الاسديه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الحيلة. يقول الله لا دون على الحيلة. abin da ake ce matsila shi ne mutum na da matarsa ta haihu tana gayarwa kuma ya sami da cika shi ake ce matsila mun gani ko حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر A abin da yasa da aka hana ba sa haihu ne kuma tana gayarwa mijin da sami da ita manijin da ya shiga mata mahaifa shi ne kuma zai ce ya zama ya shiga mata cikin nono kaya shi yasa in mace ta da kai nono ba ita ni mace ta da kai nono ba ni da ke ta da kai ba ita ta da kai amma shi ma za ku ba saboda me ne me ya haifar da nono ruwa sai maza Allah ke na so na ana sai na ga farisawa da rumawa suna saduwa da matan su alhali suna shayarwa kuma ba ya cutar da kayan sai maza Allah ke yi ruwa qala muslimun wa amma qalbun fa qala an tuzamata al-asabiyya wa sahih قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا مصري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه ان جزامه بنت وهب اختي مقاتله قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس تقول لا انا وجه من الله اكيد جماعه وعز وهو يقول manzo Allah na faɗa cewa laqad amartu an ha anil ghila yake tabbas na zo na hana yin ghila ghila ita ce mutum ya sadu da matarsa tana jayarwa Mata yayi kan mutum fa nazartu ila ruwa farisa manzo Allah ce sai na kalli ruwawa da farisawa fa idza hum yuziruna awladahum sai ga suna yin ghila wala yadu awladahum zalika shay'an kuma haka ce baya cutar da ƴaƴansu

sun ka ce kai ma a gado ba ka san mani ya shiga a yaki da kai ma ka yi alwa'ar da suke zara kuma yi layi a jini a da kukuri wajiya wa izan ba wa kuma su su ila da ta ta kuri su ma lamar yadda da allah ya ba ta baiwa da allah ya ba akwai kwayoyi da za da za da zara don mai suke zubarwa a kuma ina mun za da shi kuma ba ya san su bai wata ku yan ke baya kasa da shi ta zama shi kummul wala wannan kuma ce matar su ke baya kasa da shi yana kasa kawai lokaci a huta akan haka ya halaka ko bai halaka ba amma da izinin ya halaka ko bai halaka ma'an tsara a tare da kafa in ba kana da karfin imani da za ka tabbatar da cewa ba kowane majalisi ne Allah ya kaddara za a kita da shi ba kuma ba ne da Allah ya kaddara za a kita da shi rannan za a kuskure azalo zai hana a gani warwarwar ba hana kauce hana duk yadda aka yi ranar da ya ya ya yi na to amma ba sai imani ya ya haka kamar yadda aka tabbatar ma cewa tun daga ran aka samu rashin lafiya in Allah aka tara sati biyu za a samu lafiya duk likitan duniyar nan ba zai ba su magani a samu lafiya sai wannan lokacin ya kai wannan lokacin na kai koman dakikancin likita koman rashin shan magani an ba su kira na za su samu lafiya to za a iya jan magani a sha wannan wata likita ya zo a sha har kafin a kai lokacin da za a samu lafiya ko a yi jan maganin har lokacin lafiya ya zo a jira ya da ne imani mu ga shi ko kuma ran da eh eh a kan ba kana da tsara a nan kuma ka ba ya da in imani ka shi da karfi hankali ko kwanta zo ka da shi da karfi ka tabbatar da cewa lokacin samun zaka a ta ba da izini kana da karfi imani da karfi ka imani da karfi a ta ba da izini a sha magani a yi jinya ka dawo ya mai ba su Allah da ba ku yi jinya ku sha magani saboda babu wani cuta da Allah ya ɗaukar ba sai da akwai magani ko ko ka babu cuta turuta da ke tafi a cikin dan adam da dabbobin dan adam da magungunan da ke doron kasa wanne ne ya fi yawa da turuta da magunguna wanne ne ya fi yawa ko daidai wa daidai ha me yasa ijtihadi za ka yi faɗa menene a masarin ijtihadin ka a gano da hajjiyar tsoron da kullum ta ke bayyana kuma hajjiyar kafin na eh? me ba ki haka manzo

الله عليه وسلم قال: "لا أحد لا يؤمن أن يؤمن أعظم العدل والغيلة غير أنه قال القياد قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن عربي والنضر بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المنصوري قال حدثنا حيوى قال حدثني عياش ابن عياش ان ابا النضر حدثه عن عامر بن سعد ان اسامه بن زيد اخبره والده سعد بن ابي وقاص ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال yake wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ce inni a'zilu an imra'ati yace ya manzo Allah ina da mata ina saduwa da ita kuma ina azalu فقال me yasa kake yin haka duk abin da mutum ذلك ليس في أكا جاء هذا مسلم بعض مرة جاء ذلك لم تفعل ذلك ليس في أكا فقال الرجل أشفق على ولدها yake ina tausan ina tausaya ma ne tana shayarwa أو على أولادها فؤاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارق وغنوم لما قال في إذا أتيت إما تنا شاعر وأخذ إذا زي تنتبع لا تنتبع أن فارق وغنوم شو يا كفى جسنا يا الصبايا تنتبع وقال زهير في روايته إن كان بذلك فلا ما كان ذلك فارق ولا ta yadda manzo Allah ce me yasa kake haka kake ina tausaya ma dana sai manzo Allah ce in dai abin da yasa kake haka kake to a a sai baya cikin da yaya in dai abin da yasa kake yi kanka saboda kana tausaya ma danka da ake jayar da shi ko da ake jayar da su to ba sarka ne ka ci gaba da ita ba zai kusa da karan a kan haka za mu iya inda azado ya halatta ko kuma kamar da sharafin da ke hazaro in bai wace su yan gashi da ya halatta mutlaka in matan aure ce sai da sharafin sun yaki sai da izini to amma kurorin roba a kan masallawa za a iya aunawa a ce ya dace da azalo kamar yadda yake da shi ba kurorin roba ba ne amma yanzu za shi kurorin roba ne a iya aunawa a ce eh hukuncin ya daidai kuma kwaya haka kitabun raba littafin shayar babu kane da kuma gudu a karfe ka ga magantunan su su ganda malamai suka fada sai kayi mamaki sai kayi dariya sai kayi mamaki sai suka ce shirkina suka ce mace da kake gani dinna Allah ya halice ta ne dan nan ne da daɗi in ba da kake ba ne ba kake yawo ba zai ji daɗi ba mana dukkan ya yi kuma ya ta wurin sa ya tsaye na kada kai ko sai su kai wannan shi kita suka ce shi yasa a wajen ta na miji zai samu nutsuwa ne ta su mutu ne a wajen ta zai samu kwanciyar hankali in ba ita ta su bani hakan kai ko ta taimaka masa a cikin rayuwa ba ba zai ci nasara ba cikin duk a da ya ba nan da ke akan haka mace ta zama wajen yin jin daɗin namiji tun daga fatar kan har kafin kafa sai suka ce sai dai bar da duwatsu ko ya sami cikin haila ko cikin biyu ko tana cikin jirani ko mara ko aji su ne aka fara to shi ne sai suka suna tattaunawa suka ce in ya zamana an ce kada mace da hana mijin ta kanta ya suka ce don tana haila ba ta ce haila ba ko gari ba haram ne ta hana mijin ta kanta sai da ne ta sallama kanta amma kare ta da me yasa suka ce yana da kan su ji da jikin tun daga kwata ta hatta ta kawo suka ce zai shiga cikin cinyar ta zai shiga hafarta zai shiga za ta kama da kaza suka ce ina cikin cikin ta abin daɗi ne suka ce in ma da cikin da kima ne cikin da wani ya yi rani ya shiga da ba idan suka ce in tana cikin haila ba uzuri ba ne na cewa za ta haramta wa suka ce za ta tsalla maka da baki amma ta tsora ba yi tafiya a nan sai sami da ita ba za ka ce daga cikin cikin ta zuwa cikin wata ko wani suka ce a'a ya halatta yi daɗi da tsarki sai dai kare sami da to cikin suka fi ɗaya bayan ɗaya suka bayyana ko mene ne da mene ne waɗannan abubuwa ba shi ɗaya su ne da ba a karanta mutane ba sa karantawa ba sa sani yadda aka mura su tafiya sai rayuwar aure ya zama su zama da ke wani zama ba shi da daɗi ba ta jin daɗi ba ya jin daɗi kuma Allah ya halitta wannan fitira cikin kowa tana so yana son tana so a cikin wannan abin in ba fitar da shi kai ba ba za ka fita ba za ka fita mu gane ko wannan mata da abu ya dame ta ta zai ya manzo Allah ga ka ga haka yake haka yake ma'ana tana bukatar mai kira namiji in ka zauna ba ta fada an raba ta da shi ba za ta kwana da shi dai cikin da su ta kasa hakuri duk ko kai abu ya dame ka ba ka magana ka fada ko mai kuka ya kuka da hawaye ko kai da ba ba yadda za a yi kuka to wannan abin da Allah halitta a cikin dan adam so ko soyayya da yake cikin dan adam cikin halittar dan adam nan ne ko to shi ne aka kasa fahimta su a cikin rayuwar bakin mutum baki daya to shi ne rayuwar kuma maimakon ta zama jin daɗi sai ta zama kuma asara shi ba ya jin daɗin ba sa ita ba ta jin daɗin sa ya je ya kawo ta biyu ita ma haka take ya kawo ta uku ita ma haka take ya kawo ta uku ita ma haka take ya ce zai sallame shi ke mawa yanzu haka zai same shi shi ne canza ba su ba su canza to yaya za ka ji daɗin rayuwa kuma yana hannunsa yana hannunsa amma dajin su rashin fahimtar su ji daɗin rashin fahimtar ilimi na yaya za a sarrafa soyayya da su. duk wanda ke ba da abin da ba ya samun mukadir mukabil shi ne batun da ke rikai me ba hausa ke cewa ma'ana kana eh? kana kana nuna ma soyayya ba ta samun mukadir irin son ko ba ta samun irin wannan to kullum sai ga kana